ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan majalisi na Dalil hadis unguwar gardimare babban layi garibin jihar borno a muna daren alhamis bayan mun yi azumi goma sha biyu a watan ramadan muna daren sha uku ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha hudu ga watan hudu watan april miladiya shekara biyu. kusan mun gode wa allah bisa ni'ima da ya sake maimaita mana Ah, wani da ake cewa goma na marmari yanzu goma na wahala sai ya zama ma na marmarin har ya fi goma farkon da yanzu a wajen kasa da kwanaki biyar mun samu ruwa ya kai sau ta zo mun samu ruwa shekarar da mun samu ranna ma mun samu muna roƙo allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka sannan kuma yadda damunan ta buɗa da ruwa to muna roƙon allah ya sa kar mu samu matsalar damuna kar mu samu ruwan yayi yawa ko ba ko yayi karanci ko muna roƙon Allah ya yi mana dukkanin wani iska da zai fi karfin mu sannan kuma eh, na biyu akwai zira eh, karantawa akwai wasu eh, tawagar ahalus sunna daga kano sun je da hawa don musulunta da wasu maguzawa suka samu hatsari na mota wanda masu da'awa shida sun mutu a duk mutanen jihar kano akwai sakataren tsare-tsare na majalisar agaji ta jihar kano shi ma abin ya rutsa da shi muna addu'a allah madawakin sarki ya gafarta musu ya sa aljanna da makomansu iyalansu da zuriyarsu kuma allah ba su haƙurin ladin wani haƙuri sannan kuma rasa mutum har shida lokaci ɗaya a fagen da'awa wannan ba tsananin gidi ba ne aka samu muna roƙo allah maɗin sarki ya maye gurbin su da wayanda za su ci gaba da gudanar da da'awar akwai tambaya guda ɗaya da na yi kicitis da shi a nan yanzu wanda yake cewa assalamu alaikum malam allah saka da alkhairi tambaya na shine na biya kudin aikin hajji wancan shekara amma ba a je ba yanzu kudin ya shekara sun zan cire masa zarka ah, akwai fatawa kudubar da na taba yi shekara ɗaya biyu da ya wuce akan tambaya da amsa akan matsalolin zarka cikin fatawar malaman lajinatin da'ima da ilmuhotun eh, ilmi wa ah, wanda ba zan tuna lambobin fatawoyin a yanzu ba amma ko wani lokaci za mu zo mu kara bayani akwai kudaden da ba a cire wa zarka akwai wanda ake cire wa zarka yanzu kamar kuna da kwamiti na masallaci sai kuka yi noma don ku su masallaci ko ku gina masallaci to ko da kun samu masara buhu ɗari ne ba a cire zarka da wani ba dukiya ba ne da yake jirginuwa zuwa ga wani a cikin ku wanda da ya mutu za a iya a gada haka nan da za ka kuna da wani organization da kuwa bude na tallafawa marayu ko ɗaukar nauyin wasu su je su yi karatu na likitanci na mai na mai na mai na mai ko tallafa rayuwar al'umma gaba daya to shi ma a asusun koda kuɗi ya kai miliyan ɗari ne ba a ba da ko koda su yi noma ba a ba da zakka haka kuɗi na lakal gaman ba a ba da zakka haka na state haka kuma na ƙasa gaba ɗaya na federal domin wannan kuɗi ne wanda na al'umma gaba ɗaya su wayannan ba a ba da zakokinsu amma abin da ya shafi an taɓa malaman lujina kamar mutum ne yana da matsalar ciwo mai nauyi kamar ciwon koda kamar ciwon hanta sai ya zanto ana so ya tara kuɗi sai kai misali misali zaka kuɗi tun yanzu misali zaka miliyan biyu ne da dubu ɗari da yan kai yan kai ɗin da ba zan iya rikewa yanzu ba amma ko da wannan sati eh, sabon da ake tura mana gidan karin musulmai miliyan eh, biyu ne da dubu ɗari da yan kai ah, to sai mutum ya zanto misali ana neman miliyan uku kafin ya je ya yi jinyar ciwonsa sai ya zanto ana tara kudin ana tara kudin to ya kai nisabin zarka ko ya shekara za a cire zarkar shi ina fata an gane za a cire zarkar shi muddin kudin shi yake tara amma in wata organization ne take tarawa wata kungiya ce take tarawa in ya kai a bashi ina fata an gane ta kaga wannan ba za a cire amma in a account ɗinsa ne ake wani ya taimaka wani kuma ya yi buge-bugensa yana tarawa sai kai ta sami zakka ko shekara wannan zai cire masa zakka haka nan idan mutum ya biya aikin hajji wanda kafin ya tafi sai lokacin cire zakka suka ce zai sa a lissafin zakka ya ce domin ta wani dalili zai sa ya fasa aikin hajji za a dawo da kuɗin shi ina fata an gane wallahu alam a jiya idan ban manta ba muna nan dai a cikin suratu yusuf alaihi salam a jiya mun tsaya aya ta saba'in da uku insha Allah ta'ala yau za mu gina daga inda muka tsaya to amma za mu tashi kan fadin Allah madaukakin sarki a falamma jahadon bijazin da alastikaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبهم بذهابهم من قالوا فما تزال وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه نعم. كذلك كدنا ليؤمن كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون جزاك الله wayan ayoyi da ara mai karanta Allah saka mu da alkhairi mu da muka yi sauraro ni da kuma Allah ba da dan sauraro a jiya mu yi bayani akan ayoyi guda biyu aya ta 62 da 64 cewa an tuhumi yan uwan yusuf da sata sai suka rantse ba su zo don barna ba kuma su ba karami ba an gane ko bayan an zarge su cewa mudun sarki ne ya haka to yau za mu ji kuma me aka gina akan haka abin da aka gina a kan haka yanzu tambaya da amsa mun samu guda biyu su halwa jawo guda biyu na farko aka ce ku barayi ne sai muka koma suka ce bai muka tsara sai aka ce mudun sarki sai suka ce ai kun sani ba mu zo don barna ko don sata ba to yanzu tsora magana ya zo ta bangaren ma'aikaci a ministry na annabi yusuf alaihi salam ma'aikatan suka ce ƙaru sun suka ce ba ma jaza'uhu me sakamakon barawa in kuntum kazibi in kun kasance ƙarya kuka yi mu dai yanzu tun da an tuhume ku da sata za a yi sacin wanda ya ɗauka ya kawo tun farko an gaya mu wanda ya ɗauka ya kawo almanance za a ba sa lodin mai kayan abinci na raƙuma guda ba shi an yi ba wani ja a biki himlu ba'ir wa ana bihi ba'ir ba tare da an yi sacin ba ba tare da an yi binciken kwakwaf ba ba tare da an caji kowa ba wanda ya san ya ɗauka kawai ya kawo an san ana zamanin talauci ne an san ana cikin yunwa in ya kawo ma za a sake masa goma ta arziki za a ba sa imlu ba'ir an gane ku za a ba sa raƙuma guda ɗauke da lodin kayan abinci an gane ku sai suka ce mu inda mu ne cikin wallahi ba mu sata ba mu yi sata an gane ku za mu rushe da ƙalu sun suka ce ba ma da za'uhu me sakamakonsa in kuntum biyu. in kun kasance maƙaryata menene fama jaza'uhu me sakamakonsa ko sakamakon shi kana da zaɓi biyu ko ka ce jaza'u sarik ko ko ka ce asarik ɗin da kai shi ko ka ce me sakamakon ɓarawo in an kama shi ko ko me sakamakon wannan kwanon da aka satan in mun kama wanda ya satan wani sakamako ya dace mu yi masa akan satan in kun kasance ƙarya kuke yi ma'ana a cikin ne aka samu wanda ya satan wani hukunci za mu yi shi an gane ko kaga wannan ana yi wa mutum shigo shigo ba zurfi ne a ɗaure shi da jijiyarsa a hankalo shi da kansa ya shigo target da ake masa mun ji ku ba tsarayi ba ku ba masu farna ba to amma in mun kama ɓarawon cikin ku wani constitution za mu masa hukunci tunda ku gari, ƙasar da kuwa zo constitution na ku daban mu namu a nan misra daban da nakun za a yi ko da na misra don abin da ya nuna na misra ya bambanta da nasu ayar gaba ma kana da ya kudu a kawo fi dinin maliki yani fi dusturin maliki a constitution ɗin ƙasar ba zai iya samu wannan hukunci a hukunta shi a constitution nasu na falastin ko kuma a constitution namu na misra ko kuma za a samu wani constitution ba? kuna fahimta to fama jaza'uhu in kuntum kadirin in mun ram da barawon a cikin ku in mun cika hannu da barawon a cikin ku wani hukunci za a yi ku faɗa da bakin eh fama jaza'uhu in kuntum kadirin qalu sai 'yan uwan yusuf suka ce ah, ina ne in kuntum kadirin don su ma kunna tsari mu ba barayi ba ne kayan an kama kayan sata a kansu yana nuna da'awar da suka yi mu a rayu ba ya zama mai karya shi da fama uku, in kuntum kazibin shi da ƙalu suka ce uku sakamakon barawo in an kama ɓarawon a cikin man wujida wanda aka samu kayan aka samu mudu fi rahalihi a cikin kayansa a cikin bakonsa a cikin buhun da aka auna masa abinci aka aza a kan raƙumin duk wanda aka samu a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu me shi shine sakamakon Allah kuna gane wannan karatu me shi shine sakamakon abu me ake nufi wato su a shari'ar su na su annabi yaqub alaihi in ka kama barawo ko a masallaci ya ɗauke maka takalmi ko a kasuwa kana kama ɓarawo abin da ya sa zai dawo maka da shi shi ko daga ranar ya bar gidan uban shi ya zama bawon mafa ya zama bawon shi ne constitution na annabi yaqub hukuncin da Allah ya saukar masa a sama hukuncin da ake wa ɓarawo ban sani ba shi yasa wasu kabila suke cewa wasu kabila ko bayan mu ko don su suna sata ba musa jaza'uhu man wajida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sakamakon barawa wanda aka samu kayan a wurin da zama ba ne kai da ana wannan yau ba furin. to ya maka sata eh shi kenan an yi bincike ya eh, zan ya zama bawa ta ce baban sa da yau wannan ba dan da ba ya zama bawa wani sai ka so sai ka riga yawo da sarka ko ya rika yawo da kaka in ka so in kai burok ka je ka sayar yawwa abu ma ya ce ko ko in irin yawo da kawai je gona ko ya je ka je shan magana kai wata kai kawai ka je ka rika ɗebo amfani ka dawo sina man wujida fi ra'alihi fa huwa jazaa'u duk wanda aka kama da laifin sata to ya zama bawa an gane ku Imamul qurtubi yace a tafsirin sa ma'anar zancen an shafe eh, alahalcin hasbul wa iqamati mudafi ilayhi ilai eh, wa iqamati mudafi ilayhi maqam asalin zancen man wujida fi rahli fa huwa jazaohu yani jazaohu istibad man da fi rahli sakamakon sa a bautar da barawo wanda kama da fatan a bautar da shi ga wanda ya wasa shi ne ka'ida an gane ku qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu abdullahi ibn abbas turjuman alquran yace wa hadhihi kanat sunnatu yaqub wannan shine sunnar annabin Allah yaqub su shari'ar su yan kan barawo yana zama bawa ne ga wanda ya saka idan ka dubi tafsirin al-misbahul munir fi tahdhibi tafsir ibn kathir wanda dandazon malamai suka yi aiki a kai wanda shan mubarak furi ya yi ishirafin sa ya dudduba ya ce wa haka za na shari'atu ibrahim alaihi salam annan tsarik yudfau ilal masruf wato wannan shari'ar ba wai ma na annabi ba tun na kakansa annabi ibrahim ya an kama barawo ana damka shi ga wanda yi wa sata a cin ga ne daga yau ya zama bawon ga in ya zama bawon ka za ka bautar da shi za ka tsayar da shi lokacin da ka ga dama kun fahimci wannan wannan wasu malamai sai suka ce asali da ba don wasari ka ta sauko ba shari'ar mu mu ma daga yau duk wanda ya sata sai zama bawa wanda ya wasarika koda dan ɗan triloniya ne shi yanzu misali idan gwamnan ku yi muku sata ko shugaban kasan zai zama mu waye ne a ƙasar to bawan jama'a ta ku yau sai da su sai watan da kuɗin ko kuma yau zai zamu ji zamu da mu aje shi a gona da ya tafi halin to kaga da shari'ar mu bata ce komai ba to yau in mun kambara wa kawai ce zan wanda ya wasa. tun da Allah madawacin sarki ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim wa sahakum ma'ana musulunci na addinin babanku annabi ibrahim ko da an yi shiru dama tun da zakkan annabi ibrahim an kama barawo ya zama bawan wanda ya warka haka a shari'ar ɗansa annabi ishaq haka a shari'ar jikansa annabi yaqub to amma kaga annabi muhammad sallallahu alaihi dama shi annabi ibrahim kakansa ne to amma mu sai Allah ya yi shata yace wasariku wasarikatu fakkahu aydihum da barawo da barawo ya yanke hannayensu to kaga sai ya shafe wancan shari'a ta zama bawa ne shari'atu man qablana shari'atun lana shari'ar wanda suka gabace mu shari'ar mu ne amma da sharadin in ba a samu abin da ya shafe ta a wannan shari'ar ba tunda ma nan sa min ayatin aw nunsiha ko aw nan sa'uha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir dan haka wannan namu na yanke hannun barawon sai ya zo ya shafe na ya zama bawon ni wa jama'a Allah yana duba hikima yanzu yau idan mutum ya maka sata da a kaɗi kuɗin a biya ka kuma ya zama bawon ko a kaɗi kuɗin ka a biya ka a yanke hannunsa wani ya fi a yanke hannun da kuma a ayyana bawon da ya mana zata a yau mun san dai ga qur'ani ya ce mu a yanke to yanzu a yau da a yanke hannun shi bai zama bawa a yanayin tsarin rayuwar mu yanzu wani <laughs> to kaga amma ya ba da ba jazakallahu khair ai bawan ma zai zama izina sai dai maslaha din shine yau din ma barayi ma mun sun gagari gwamnati to ya sa a jiya zama bawan ma su goma su goma su kai maka sata sai an kama su har da su daga sai su hallaka ka da zuriyar wani ma ya fi ɗan ba bai ne ba kai ba firin ne da kai ba ba ba ne da kai ba ba bindiga ne da kai ba mala da ma yi aiki to sai ba sai mun san da zabar mana abin da ya yi da kai ya mara ba ku ga yin jami'u da ya gaba shi ne mutum amma ka ga su wa su a lokacin duniya yana zaune lafiya sai zama ba bawon ka kuma ya biyayya sai zama ba ka ya biyayya amma yanzu fursuna ma za su balla fursun su gudu shi kenan yanzu ba mamaki mu yana can ƙauyen cikwakar shi kenan wani ya zai masu bukata a birni sai ce mai siyasan ba wanda a kai masa cikwakar ko ma gidan masu da ake da gungume kaga akwai matsala shi yasa musulunci yana duba kowace zamani da kullum zamanin maqal wa li kulli zamanin maqal wa zamanin rijal kowane wuri da magana da ya dace kowane zamani ko da da suka dace da zamani to shi yasa musulunci ya kawo mana wannan don a ce kawai dan makwabcin da ya shiga maka sata za ka ya zama bawa shi ke nan sai a ce da gidanka ga dangan ku da na baba ya wuri da ai kullum za a yi da gwamnati shi na so sai a yi sa a wuce ruwa, an gane ku duk da mun ko barayin fa kala kala wannan barawo ne wanda ya sata a boye da dabara shi ake yanke wa amma dan fashi ai ba a yanke masa iya wuya ya shiga inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard lalle sakamakon masu yaki da Allah sune yan fashi don wasu ne sun zo sun kashe mai gadin a annabi sun kwace raguma. ka sai fashi kenan sakamakon masu fashi an yi ƙattalu ana kashe su au yi salabu ko a tsire su me bambanci tsakanin kisa da tsirewa da duka mutuwa za a yi eh yi ƙattalu a kashe su ana nufin a ɓoye yi salabu a tsire su mana a zo a ajiye su a bainar jama'a a bincike su kowa ya gani ido da ido Autu tuqatta idihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu da kafafuwan su haɗe da juna in dan fashi ke sai a yanke hannun dama da kafar hagu hannun dama nan da kafar hagu ko kuma hannun hagu da kafar dama au yin fominal arzi ko a sassake hayar sama a kore shi wasu kace kori shi ne eh, a kora shi wata kasa wasu kace a'a shi na fesa prison a yanka yi mutum prison an kore shi ko da prison ko da a garin zaka sashi a prison shi kama an kore garin don ba a majalisa da shi ba a harkoki da shi duk da malamai sun tattauna kare an fashe hukunci hudu Allah ya kawo kisa a boye an yi kattaro kisar gilla a bainar jama'a au yi yanke hannaye da kafafuwa same da juna au tukata a idin wa arjuna min khilaf kori au yin fomin al'adu hudu imamu malik ya ce hukuncin nan hudu da Allah ya kawo ba wai kawai zaɓa za ku yi ba a kowanne da gabar da za a yi ana ne ya ce ana nufin an yi kattalo idza qatalu wa lam yaqud al-mal aw yusallabu idza qatalu wa akhadhu al-mal aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf idza akhadhu al-mala wa lam yaqtulu aw yunfu min al-ardi idza akhafu wa lam yaqtulu wa lam yaqud al-mal shi imam malik yake hukuncin huduna ana da a kashe su a a kashe su a bainar jama'a in su yi kisa ko kuma suka kwace dukiya suna kashe su a bainar jama'a in kuma kisa kawai suke ba su kwace kuɗi ba suna kashe su a ɓoye in kuma suna fashi sai suka tare mutane ba su kashe kowa ba amma sun kwace kuɗi a hanyar fashi sai a yanke hannu da kafafuwa same da juna in ko sun tare hanya da bindigar katako ko da salansa mai ko na mota suka tsoratar suka fasa knockout suka tsoratar ba su kwace kuɗi ba ba su yi kisa ba amma sun tsoratar ko to a kore su a garin shi da kowa ɗin su kuma haka yi malik ne ce amma kuma akwai wanda suka ce a'a au au din nan khayyar ne zaɓi ne shugaba ne yake da zaɓi in an ka ɗan fashi alƙali ne shugaba ne sarki ne gwamna ne yana da zaɓi ya zai ce wana kai shi a da jama'a ya zai ce wana kai shi a koyo ya zai ce a yanke hannunsa da gaban wansa a gyale shi ya zo wanda ya ta kore shi to wanne ne da na zaɓin ko kuma yadda imam malik ya karkata eh, na zaɓin jama'a don kalmar au ko ko ko zaɓi ne shi imam malik ya ce a'a a kashe a baina jama'a in kaza kaza a'a a kashe a ɓoyin kaza to wannan ƙare-ƙaren da imam malik ya yi wa ayar Allah dai bai kawo ƙarin ba annabi bai kawo ƙarin ba me yiwa haka yake nufi me yiwa ba haka yake nufi ba shi yasa duk lokacin da aka yi sabani ku ji akan ma'anar aya ku fahimci zancen ta? wani ya ce kaza cikin magabata wani ya ce kaza kuna fahimta sai a duba wanne ne zai iya ba da ma'ana ah, sai a duba shin zamu zai ba da ma'ana ko ba a yi ƙarin bayani a fassara ba zai iya ba da ma'ana eh sai a rinjayar da wanda zai ba da ma'anar ba tare da ai mai ba ƙarin ba don wannan ƙarin ba a da tabbacin Allah ya karba ko bai karba ba to kaga imam malik yayi kare kare kaga wannan ƙarin ba mu samu aya ko hadisi ba me yiwa ya zama daidai eh, me yiwa ko ya zama ba daidai ba amma wanda suka ce zaɓi ne au au dama an ka au zaɓi ne don haka magana mafi ingancin shugaba yana da zaɓi dalilin da yake da zaɓi kasa musulunci ya dace da siyasar duniya za ku ɗan fashin da ya ta kama kashe shi a bayyane fitina ne sai dai a ɓoye don ƙasara ka kama shi sai ka kashe shi a bayyane a wani gari in kilik na suna da ƙarfi za su kulla wa garin ko ba ka bane su kayi musu shi yasa za ka yi gaza akwai manyan yan ta'adda da gwamnati take kama ta kashe ba ta sani ba kai sai ka ce gwamnatin tana sakaci to da an ce an kashe su a garin ku shikenan sai zama tashi hankali shekarun baya akwai wani ɗan ta'addan da ya shigo har garin biyu ya yi masauki a wata unguwa daga unguwannin gefe jami'an tsaro tun baka sun a ɗan gora suna da ikon su kama shi a nan biyu dama yan kama zai zama mai aka yi ta bin sawunsa har ya shiga kano har ya je yana shiga gidansa da unguwar motor sai aka shiga kai da shi aka kamo shi da bindigoginsa da kwamfutocinsa wani lokacin barawo za a bi sa daga karamin gari sai ya shiga babban gari <laughs> ina fata an gane sai a kama shi wai na kun hikimomi to kaga wanda in kashe shi a fili fitina ne zai ka fitina an yi kattalu sai a kashe su a kuri in wanda ya zama barazana ne wa mutane in ba a kashe shi ba hankalin mutane ba zai kwanta ba don za su riga zama da tsoron yana da rai to a kashe shi a bayyana jama'a akwai kuma wanda ba dan kasar ku bane kun kama shi yayi fashi a kasar ku to da za ku kashe shi gwamnatin kasar su za ku yi rigima kamar kawai kamo dan amerika ya fashi a najeriya sai a ce gwamnatin najeriya ta ɗarga masa harsashi to akwai 'yan najeriya ko amerika misali suna makaranta suna kasuwanci za su samu tsangwama ta san su gayyar ko a nan aka kama dan kudu in kun taba shi nan yan arewa na kudu za su samu matsala sai a ta gayyar sa zuwa inugu zuwa ga zuwa bayan sa zuwa kaza sai a ce to gashi gashi wannan yana cikin hikima ce da yiwu ko ina akwai hikimomi kwarai da gaske mu dawo kan karatu me sakamakon barawon in kuyi yi karya in an kama barawon a cikin sai suka ce man waje da tsira wanda aka same shi ya yi wannan satar ba wanda za ku shi da satar hukuncin da za a yi masa eh, shi ne kaga yanzu baki shi ke yanka wuya zalika na jikin zalimi kamar haka muke sakan yawan azzalimi barawon azzalimi shi yasa musulunci ya kaddara a yau tunda shi azzalimi ne ya sata a yanke hannunsa an gane ko ya yi sata a yanke hannunsa duk da wasu masu fada da addini eh, yan boko ƙida, wayanda ba suke son su fi gyara addini sai suke cewa yaya za ce barawa ya saka a yanke hannunsa alhali idan mutum ya zina ba a yanke azzakarinsa da yin zina ai ya kamata in dai tsarawa ya sata za a yanke hannunsa to wanda ya zina shi ma a yanke gaban tun da gaban da ya zina kurtubi ya ba su amsa ya ba su amsoshi uku daga ciki shi musulunci yana da hikima in an yanke gaban mazinaci to ya daina aikuwa gwanda ya masa bulala ya zai auren kotu yau da aikuwa shi musulunci karuwar al'umma ke so ba wai fatar da al'umma amma ka an yi da hannun ɓarawa zai hana shi aihuwa ba zai hana shi aihuwa ba ko ba zai haifi yaro mara hannu ba sanin ko na biyu abin da za ka ce a yanke hannun ɓarawa don hannu yana fili ya zo za a yanke assalamu alaikum sai mai ko hannun mu kota ba ruwan ne an gane ko to kaga an gane an yanke hannunsa amma don an yanke gaban mutum gaban a wando yake a sutura yake don yana yawo za a gane an yanke balantana a ɗau azu ta ba za a gane an yanke to shi ne hikimar musulmi to jama'a yanzu annabi yusuf ya aza su akan tarko malamai suka ce dama da rigimar ya tashi aka zo gaban annabi yusuf da mai shela shi kenan sai annabi yusuf ya ce kai me ya faru ya ce ai mudu ya bata kuma a yanzu wayannan ce su kawo su ina bi da lallama wanda ya ɗauka bai kaza ba da imlu iya raƙumi da lodin abinci amma ba a kawo ba to shi ne na ce da su to yanzu in mun yi bincike muka yi cikin muka kama barawon a cikinsu me sakamakon barawon sai su ce sakamakon annabi yusuf da shehu tambaya me sakamakon barawon ya kama a cikin sai suka ce sakamakon barawon ya zama bawa ga wanda aka yi wasata to dama mudun ka ne yalla bai sani biyu zai ce to tun da sun ce haka a fara sace yanzu jama'a kun gane karatu a nan biyu su ko yau kun gane abu da ke ne fa da abi auyati don adda sawu annabi yusuf kwararren ka sai da daga zara an zo cikin sai aka fara duba na binyamin da aka kama a cikin sai ta shiryayye ne shiri aka yi sa na biyu sai ta fara da nasu fa bada sai ya fara da auye su da buhunkunan su da takunkunan su da buhunkunan su an gane ko ana dubawa don gusar da tuhuma ba fara da na eh, binyamin ba an gane ko aka caje su goma gaba ɗaya ba a samu a kayan kowa cikin gona ba saura na duniya ne sun masakhraja min wi'aya sannan sai fito da ita daga me eh buhun dan uwansa karshe sai aka ciro daga buhun dan uwansa ku gane wata kalma don me yace sun masakhraja yace sun ma akhrajaha ya ce akhraja ya fitar amma zumi aka kara istakhraja akwai a cikin masana na fassara akwai waɗanda suke ganin ana samun ziyada a ƙur'ani amma ziyada ce ba ta da ma'ana ma'ana za ka samu ƙarin wata kalma amma shi kalmar da an sa shi da ba sa shi ba harafin da an sa shi da ba sa shi ba ba shi da mai ma'ana kawai ya zama ado ne sun ma akhraja hasana ya fitar da ita akhraja fitarwa istakhraja kaga an kara eh, alif da sin shi ma su ce duk fitarwa kawai kari aka yi ba su da ma'ana amma jama'a akwai wasu malamai da yawa da suka ce su san. ba su yarda a cikin alkur'ani akwai ƙari mara ma'ana ba Allah ya fi ƙarfi ya kawo wata ƙari na harafi a ƙur'ani ba tare da tana da me ba ma'ana ba sai dai ma'anar alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba bari muku misali da guda uku a larabci auƙada naran ya kunna wuta in sauka da naran shi ma ya kunna wuta Allah ya buga misalin munafikai a cikin suratu al-baqara masaluhum kama salil ladhi sauka da naran akwai da zaka yanzu zo fassara sai misalin munafiki kamar waɗanda suka kunna wuta in sauka da naran wasu malamai sun ce ina in an ta auqada ya kunna amma sai an ta is an ƙara is harfa biyu to Allah ba zai ƙara ba face mai akwai ma'ana to ma'anar zancen da an ta auka da naran sun kyauta wuta kyauta ɗaya biyu kawai sai ya kama ya ta kin sauka da mutum ne ta kunnawa ya yi ta kunnawa ya kyar karshen sa a shara ɗaya rage a kwalin sai ya kama shi ne in sauka da naran wanda ya kunna wutar amma da kyar, da haka akwai bambanci tsakanin in sauka da da auka da ɗaya na biyu za mu zo mu karanta falan ma an ja albashiru alƙawa alhawajiri akwai ja albashir akwai an ja albashir ja albashir ya albishir ya zo ta aka kara ko wani wuri an ja albashir an dinnan wasu da kare ƙari da wasu da a tana da ma'ana an ja albashir ana nufin yana zuwa ba ɓata lokaci in ba ba an din ba da ya zo ya ɓata lokaci ya sa an din bai ta lokaci ba to mu dawo na fa bada bi auqiyatihim qabla wi'a'i akhir ya fara da jakunkunan su kafin jakar dan uwansa sun masakhraja to me yasa ƙara istakhraja da kyar ya fi san da ita istakhraja da kyar ya fi san da ita dan malaman tafsiri suka ce da aka caji na mutane goma sai annabi yusuf cikin barazana ya ce kai ku kyalin kawai su tafi tuna su manyan su goma ma ba samu a jakar su ba ina ba ta gane to wannan ma da wuya ya dauka karamin su ba zai dauka ba to a kyale su tabi an gane su sai ce ma a zurna ha za a kasa an. ba na zaton wannan ya dau wani abu su ko yan wayo su sun samu hanya wallahi la nabrahu hatta tanzura fi rahlihi wallahi ba za mu bar wani wurin ba sai ka caji kayan sa kar mu zo mu tafi wata rana ku zo mu ta alfarma aka yi muku ai da an caje shi da an samu su ba su za a samu ya ta an aka a bari suka ce sam shi da su mastakaraja bayan an kai ruwa rana ina ba ta gane a caja ba ita ta ba samu za a yi ba kawai ba ta lokaci za a caja shi ko ya san za a samu ba sun mastakaraja sannan karshe da zakar bayan an kai ruwa rana aka fitar da ita wannan abun da ake cibiya min wi'a'i a daga zarkan uwansa in ba kuma ta ba me ce ce da ana me aka cire ko kwano ko kwanon sha in ba kuma ta ba jiya ko shekarun da nake muku bayani suwa a ko sa na ce muku zakar wa annan, ko yana iya aiki da lamirin namiji ko yana iya aiki da lamirin me mace to a nan ce sun raja ha sana sai cire sa'ir kar ya bata ha ya bata lamirin mai kenan mace sana sai fitar da ita daga jikin ɗan an gane ko sai Allah ce zalika kidna li yusufa kamar haka ne kidna li yusufa muka yi wa annabi yusuf kid eh, kai muka ba shi daman kai jama'a kai ne a larabci ma ne inda kuma ya ki dona wa to amma malamai su yi maganganu guda maganar farko suka ce kidna dinnan ba wai ma kirki yake daukawa ba kidna da yusuf kenan sana'a na lahu kamar haka muka yi wa yusuf tsari kai ne a nan ba na makirci ba na Asuna suna da haka ya samu daga Ibn abbas ibn qutayba ko yace a kidna li yusuf ihsalna lahu muka ba yusuf dabara shi alkaidu huna ba makirci ba dabara haka muka ba wa annabi yusuf wannan dabara wasu suka ce kidna yusuf haka muka so wa yusuf don laraba suna iya amfani da kalmar kada kidu kaidan a matsayin so abinda mutum yake so yadda mawaƙi ya ce kadat wa kintu wa tilka khairu iradatin lau adamin ahadin ba, ko saba ma kadma wannan na na kadan, aradan kenan wa kittu wa aratu kenan kazalika kinna yusuf li yusuf kazalika aradna li yusuf haka muka so wa yusuf haka yi mun kasu ne kawo a ma kana li yakhudha akhahu fi dinil malik annabi yusuf ba zai iya kamo dan uwansa ya zauna tare da shi ba a constitution na sarkin misra da za a yi wa binyaminu hukunci da constitution na misra to ba zai zama bawa yusuf ba don constitution na misra ya kan barawo kawai za a daddake shi ne barawo barawo a daddake shi a daddake shi a gane shi to kaga da da wannan dokar za a hukunta shi a daddake shi a suke shi amma Allah ya ba sa dabara ko yan ka barawa me sakamakon shi suka ce to sakamakon barawa zai zama bawa to ka cin na da yi eh mun ba shi dabara ne na yadda wannan yaron zai zama bawa ne ba yanzu na suna wani ya zauna tare da shi ba a yanzu an kama kayan a ciki shi ke nan da dan wani da ya dawo yadda kuka duk na kuma goma ni na samu bawa kun fahimta in mun fassara da kidna da makirci malamai suka ce makirci iri duni, akwai alkaidul mahbo eh, akwai kaidi na so akwai kaidi na ki kaidi makirci na so shine jami'an tsaro su kulla makircin kama mai laifi kai wani abin so a hada baki da karuwarsa a hada baki da budurwarsa a hada baki da hoton da yake zuwa ci abinci ko ya kwana kaga abin da ake kullawa a yi mishi makirci amma don a kama shi don yana cutar da al'umma ya halarta ne a yi masa irin wannan makirci shi zan suka ce kulla makirci ta salo mai kyau don cimma abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wanda akwai hikima da maslaha a ciki an gane wannan babu laifi akwai ah, ina jin maganar imamul qurtubi ya yi wani magana mai tsayi a ƙarƙashin wannan gabar a tafsirinsa kuma ina jin na ga irin wannan makamaci wannan maganar a tafsirin ah, ibn al-arabi al-maliki abubakar kenan a cikin tafsirin sa shi mujallabi na uku wanda yake so da zai ɗauki tafsirin sa mujallabi na uku zai samu cewa karkashin kazalika kidna da yusufa wafi suka kurdubi yake wafi ne jawazu tawassul ina jin shi ma abu waka ibn arabi shine magana da ya tafsirin sa a cikin wani ya nuna jawazu tawassul ila al-abrab bil hiyal idza lam tukhalif shari'a wala هجمت اصلا خلافا لابي حنيفه في تجويز الهير وان خالفت الرسول وخرمت as-sahlil a wannan ya nuna halaccin amfani da dabara ku amfani da dabara idan dabara ne saba wa shari'a sannan ko a yi amfani da wannan dabarar in bai saba shari'a ba kuma bai rusa asulun ba to ya halatta a yi amfani da wannan dabarar don cimma abin da ake nema kuna fahimta ka yi amfani da wata dabara a dabaran ba a saba shari'a ba kana so ka samu ya laifi amma bari ka yi dabara kamar shan shayi kake a wajen mai laifi kana so ka a ce na halalar don ka samu da kaga wannan salam shafi a bai saba shari'a amma sai ka jirgin sai kwalba ya tana kurba don ka bace shi ya loka shan giya kuke yi ta ba shari'a ko ba ta za ba to shi yasa malamai suke ganin amfani da dabarun da bai saba shari'a ba bai rusa wata asal cikin usul ba don cimma wata buri na alheri an gane sai dai abu hanifa shi yana ganin ya halatta a yi amfani da dabarun. ko da ta saba wa shari'a ita karantar da dabarar muddin sai ta wannan dabarar za a cimma burin mai ake so a yi malamai sun tattauna wasu mas'ala shin amfani da dabara ne matsayinsa to akwai bangaren da ya halatta akwai bangaren da bai halatta ba wani ne zaga yana da kuɗi idan yana da saura wata ɗaya ya cire zarta kuma kuɗin ya kai cire zarta sai cire wani abu a kuɗin sai sai wani abin da za a ce ba za a cire zarta ba sai wata zarkar ya fada ina ba ta gane yanzu misali akwai wayan da ba su gane ba sai ga mutum yana da gidan mai yana da tireloli sun kai ashirin to sai ya ce shi fa bai taba zama da farin kuɗi da ya shekara wanda ya kai miliyan biyu da abu da zarin kuɗi ya karu sai sai tirela sai sai tirela sai ga shekara da shekaru ba a cire zarka waye gadi shi wannan wata matsala ce mun ɗauka tana da baki Allah bi ga malam jami'a akwai wata tafsiri da ya fara warware ya dan warware wannan matsala yadda shi da yana ba da fatawar ba sai ka cire zakka a motocin da suke kawo ba daga bayan tafiyar da karatun su da in ba manta ba yake cewa akwai malamin da ya haɗu da shi masa bayani ko ya gamsar da don wani da za yana da sirrolin na ya kai na miliyan ɗari miliyan ɗari su ma dukiya ne suna kawo kuɗi yadda ɗan sai da kwana ya su ya kawo amma wannan matsalar ba masa kai na ba wannan matsalar ce ta malamai mu dawo baya kawai mutum ne sai zai cire zakka yana da kudi miliyan biyar tsara wata ɗaya cire zakka kawai sai je zai wani gona na miliyan hudu sai miliyan ɗaya rubutu kawai shi da bararsa don kare ya mai to a ah, kamar imamu abu hanifa da imam malik suna da bambancin ra'ayi a wajen imamu malik idan dukiyarka ya kai zakka kafin lokacin zakka sai ta aida da dukiyar, amma niyyarka ba wai har ga Allah ba ka son ka mai ka cire zakka ba wannan babu laifi tunda annabi ya ce wala yujma wala yujma bainal mutafarrid wala yufarriqu bainal mujtama khashyata salata abin da yake rabe ba a tara shi ko wanda yake tare ba a rarrabe shi don in ba da zakka in don tsoron ba da zakka ne haramun amma imam malik yace idan kai wannan dabaru don karka ba da zakka ne to dole sai ka ba da zakka kun fahimci wannan dole sai ka ba da zakka kamar kawai yarsa ce za ta yi aure zai siya mata kayan kayan yanzu misali zakarsa a ramadan zai ci kuma zai aure da ita bayan layya bai ne sayan kayan daji yanzu ba bayan da kawai sai ga kuɗin ya ta cire zakka kawai sai ya yi sauri yanzu zai ta kayan aure ya tsara a to <laughs> da lokacin zakka ya ta kuɗin da ya cire zakka kai kenan ya yi ne don kar ya cire zakka ba wai don kada yi ne hau ba to a wajen imam malik sai ya cire zakka sai ya cire zakka amma a wajen imamu abu hanifa ko da ya yi haka da don cire zakka don kare cire zakka to ba zai cire ba tunda babu kudin a ko wai bai laifi ba kaga magana imam abu an ne yana karatu kuma dama annabi ya ce kar a rarrabe abin da yake tare kashiyar da sadaka in don tsoron mai kada ya bada zakka kene ya ga don tsoron zakka sai ya cire zakka sai ka ayi lissafin katifan da aka tsaya maka ayi lissafin kwallalin din ayi lissafin wardrobe duka wardrobe duka ayi lissafin kun fahimci wannan shi ya sa ma ibn al-arabi almaliki ya ce na ji abubakar muhammad al alfihiri yana ba da labarin shehul kuzat abu abdullah muhammad ibn ali adama gani mutum ne mai Ayi wani dambulan mai kuɗi shi idan zakar mai zama ya rage sati daya sai ya ɗabi dukiyarsa gaba daya ya hada baki da yara sai da su kwana mai zai da kuɗi na bar in watan zakar ya zai wuce sai yaron da wanda to ba ai kuɗin ko yana wurin ta duk ɗaya ne mun sake bar maka haka yake kowane shekara na zakka a wajen ahnaf abuwa ne ba ba laifi a wajen imam malik ba akwai laifi mu ma gaskiya a wajen ma akwai laifi don wani dabara ce ta yaudara an gane ku don haka abin da sa imamu maliku sai da ya babi ya yi kitabul hiyar littafin da barbaru akwai da barbarun da ya halatta ko wanda bai halatta ba don haka idan aka dubi narkon azaban da Allah ya faɗa ga wanda bai ba da zarka ba za a mayar da dukiyar dukiyar guga yau mai yukma alaiha fi nari jahannama fatukwa bi haji bawo homo junubu homo zuhuru a yi ta guga fuskarsu da kuma tun, da yadda kuma aya ya ce za a mai da dukiyar kumurci ya riƙa harbinsa yana ɗura masa guba da kuma hadisin wannan da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan musulunci annabi azata kan sallah zakka da azumi har ma annabi ke ta a in sadaka ya rabauta yayi gaskiya to wannan yana nuna duk wanda ya kauce wa bada zakka da wata dabara cikin dabarbaru ba zai kai labari ba Allah zai kama shi ta ne babba haka nan akwai dabarbaru da ya halatta akwai dabarbarun da bai halatta ba cikin dabarbarun da bai halatta ba Allah ya hana mutanen annabi salihu samudawa kama kifi ranar asabar an gane sai suka ce to kama kifin ne aka hana mu asabar sai su zo su jefa kogiya da ragan rana asabar amma ba za su zo su janye daga kogin ba su ranar lahar sai su ai tsirowa ne aka hana mu don wa yau musamman ya tihim hitanuhun shurra'an wa yau mu la yanzu tuna la ta'tihim to amma da Allah ya sa ɗaukar mataki a kansu ai dabara su yi Allah ya da su birrai haka nan a cikin dabarun da bai halatta ba da aka ce duk wanda ya fi tsari a ruwan da yake kwance a wuri daya ko ya alwala da shi ya yi laifi sai wani ya fi a ko sai zai watsa sai da an hana da kai tsaye kai a ciki sai shi a ko sai zai watsa sai Allah ya tsine mishi imamu sin'an al-yamani cikin subulus salam ya kawo yana bayanan haka nan manzo Allah ya faɗa hadisi Allah ya tsine yahudawa lokacin da Allah ya haramta da mushe da alade sai suka ce nama aka haramtar sai suka tara kisa suka sanya ya bushe sai suka narka sai suka sassai da kika suna cin kuɗin sai Allah ya tsine musu kaga wannan su yi dabara ne wanda mai wanda bai halatta ba su yi dabara ne wanda bai halatta ba haka nan za ka samu da yawa cikin munafukai suna canza nafsosin da Allah ya tsokana haka nan suka ce kamar mutum ne ramadan ya zo sai ga za a yi azumi a zafin rana to ai Allah ta wa kana da kuma mariba na wa da kuma duk wanda yana bulaguro ya ajiye azumi sai ce kawai ba zai kirkire bulaguro zuwa Lagos kuna fahimta kaga idan mutum yana kan bulaguro da ya je gari yana bukatun sa yi da an yadda ya ajiye azumi <laughs> sai bulaguronsa don ya cinye azumi yana shan ruwa ya fage da bulaguro sai ramadan ya biyo sai dawo sai zaɓi lokacin sani ka san lokacin biyan ba ta zai biyo lokacin da ta sai ya samu lokacin da waida yake da daɗi sai ya biya wannan shi ma mai shi ma haramun ne shi ma haramun ne saboda haka dukkanin dabaru da za a yi an gane ko duk dabarun da za a yi domin a kaucewa shari'a a saba wa Allah wannan mai wannan dabarar tsinan ne ne. wanda ma wanda ya bar abun ba tare da dabara ba sai ya rena wa Allah wayo shi samu manzo Allah ya hana mu cinikin al'ina cinikin ina sabar don annabi ya ce in kun kama cinikin ina yana da kitabun da abin da ta Allah zai saukar muku da kaskanci sai kun rasa rasa security a kasar kin ina shi ne bashi ne da ruwa amma za a yi wa Allah wayo mutum ne yake son a bashi bashi sai ya samu ta ma'aikaciyar lakal gama ta kuma su mata yan lakal gama tana su sun fi ba da bashi da ruwa sai zai same ta sai ta to akwai hijima mata ta ta ina son ki bani bashi dabarar da ake so a yi din a ba da bashi dubu goma ne a biya dubu sha biyu ko sha biyar sai ta ce a a yanzu abin da za a yi ba zan ba ka kuɗi ba sai dai ga a tumfani a tumfan nan kuɗin ka je kasuwa bai fi dubu biyar ba ko ta ce nawa za ta saya sai ta na saya dubu goma ina mata an gane shi ke kenan sai ku kira siyar maka sai ta ce to zan sake saya a hannunka nawa za ka sayar mu sai ta dubu biyar sai a yanka dubu biyar a gaba shi ya sake sai biyar a yawa ko goma ko wani abu kamar haka to wannan wanda ya zai ce ba ni bashi dubu biyar zan biya dubu goma ya ci wuta balbal kudin ruwa ne to amma wannan da suke wannan dabarar in azabar wancan kaza ne to wannan zai manta shi ba bakin shi don an raina wa Allah wayo wayo ake wa Allah an nuna Allah ba shi da wayo an nuna Allah ba su bai sani ba wannan ya fi girman bala'i saboda haka guji ba mutum bashin abu take kuma ya sayar maka dafa da yadda gaskiya wannan ba shi a hadisin idza raditum bil zargi. واخذتم اذناب اذا تبايعتم بالعيله واخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب الابل او شق الله أن يقومكم به أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليكم ذل على زي saukan da kaskanci da matsalolin rayuwa wanda ba zai janye shi da an dawo zuwa ga su ne irin laifuffukan da ake tantawa masifu ya rika samu muna zagin a ashe laifin mu yanzu iskar nan da ya zai taɓa na kwanan shi ko shugaba ya tura saboda mu gyara halayenmu mu gyara sabon mu. insha Allah ta'ala gobe mun zo za mu ƙara akan wannan gaban za mu yi bayanin dabaru da ya halatta a musulunci da dabarun da bai halatta ba har ma za mu kawo su misalai na dabarbaru na zamani wanda wani a Amerika yan banki su mai dariyar shi daga bayan ciri ba a kasu. abu da muka faɗa na daidai allah ta mu yi tarayya da lada a ciki kuskure ko kwanci ba shi allah ya ce mana allah ya tsare mai ya tsare kasar mu ya tsare lambin mu da jihar mu sannan kawai biya dukkanin masu bukatu na alkhairi bukatun su ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil